Kocin kungiyar 'yan wasan kwallon kafa ta Tunisia Hatim Mai Sauyi ya ce 'yan wasan shi ba sa shakka ko tsoron 'yan wasan Najeriya a karawar da za su yi da Najeriya na 'yan rukunin si a gobe Juma'a. kungiyar biyu za su taka ledan ne a filin wasan Kigali a karawar farko na wasannin da za a buga ranar. 'Yan arewacin nahiyar Afirka sun fara kamfe ne tun a lokacin da aka buga wasannin cin kofin nahiyar Afirka yayin da suka yi kunnen doki da Gini, inda wasan ya tashi da ci biyu da biyu. Ƙungiyar Super Eagles kuma ta lallasa Nijar da ci hudu da ɗaya. Coach ɗin ya ƙara da cewa ko da shike ana girmama 'yan wasan Super Eagles amma hakan ba zai razana su ba. Misoyi ya faɗa wa manema labarai a Kigali cewa ba za su taɓa jin tsoron 'yan wasan Super Eagles ba, ya ce idan har suna jin tsoron su ko shakkar su to ba amfanin tunkarar su a fagen wasa. Coach ya ƙara da cewa 'yan wasan Super Eagles sun taka rawar gani a kara wasu da Nijar, amma Tunisia ma na da fitattun 'yan wasa. Coach ya ƙara da cewa wasan zai yi armashi sosai kuma suna ba najeriya girma amma suna da tawagar da za ta iya doki 'yan wasan na najeriya da ƙarshe mai sauyi ya ce super eagles ta lallasa Nijar amma ba da tunisia ba